نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da takwas ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata mun ne a ƙarshen suratun nazi'a yau kuma za mu tashi farkon suratu abata suratu abata sura ce makkiya wa hiya tani wa arba'una aya tana kunshe da ayoyi arba'in da biyu wa rais تعليم الناس أنهم أمام الدين الإسلامي سواء babban abin da surar suke karantarwa koya wa mutane cewa su duka a matsayinsu na mutane amma hanga ta addinin musulunci duk ɗaya suke la fadla li ghaniyin ala ba wani bibiko da mawadaci ke da shi akan talakka wala da ra'isin ala mar'ud ba wani ko da shugaba ke da shi kan wanda ba da shugabanci illa bi da tamassuki bihi sai da kyakkyawar riko da wannan addini riko da addinin shi ke ba mutum fifiko ba wadata ko mukami da duniya ba faman asaza bihi fa huwa lahu dukkan wanda ya riko da addinin to ya zama yana da daraja yana da daukaka wa man tarakahu fatahu alkhair dukan wanda ya yi watsi da wannan addini to alheri mai yawa ya kwace masa wa kasara duniya wal akhirah ya kuma yi hasara ta duniya da lahira Allah tsare fatan mu ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ma'anonin ta dare ya kuma ba mu ikon aiki da su Me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى bayan bismillah ubangiji ta ala ce abasa ya ɗaure fuska wata walla ya kuma juya baya ko waiwaye baya yi an ja'ahu al'a'ma lokacin da makaho ya zo masa lafazin abasa yana nufin ɗaure fuska daga abasa ya abisu daidai da jalasa ya jilisu ya ɗaura fuska ya canza fuska sannan wata walla ya juya baya wane ne ya saura fuska sannan wane ne ya juya baya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ubangiji ta'ala ya ga dama da sai ce abasa nabiyyu wa tawalla ko ce abasa muhammadun wa tawalla amma bai so ya bayyana sunansa ba sai ya bayyana aikin tunda babu ne na zargi shi kuma yana da matsayin da ko da za a zarge shi ba a yi masa zargi da za a yi wa kun mutane saboda girman matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa amma kuma tunda da yi abin da za a zarge shi don za a zarge shi sai dai tsawon ba kamar yadda za a yi wa wani da wani da su wani ba da haka sai ubangiji ce abasa ya ɗaura fuska wata walla ya juya baya ba a bayyana wane ne ya ɗaura fuskar ko ya juya baya an a ma saboda makaho ya zo wajensa sannan kuma sai aka ambace shi da makaho bayan ubangiji ala ya san sunan shi da sai ce an ja'ahu abdullahi ibn umma maktub saboda abdullahi ibn umma maktub ya zo wajensa amma sai bayyana shi da siffar saba da sunan shi ba domin al'ama makantaka sifa ce sunan su shine Abdullah ibn ummu Maktum sai malamai suka ce hikimar da ke cikin haka dan ba shi uzuri na abin da yayi inda mai ido ne yayi abin da yayi to da zargin ba zai kai ga manzon Allah ba sai dai ya kai gare shi amma kasancewarsa shi ba mai ido bane ba abin da yayi ba laifi ne ba sa'idin nan juya baya da manzan Allah yayi to shine ya cancanta a ce masa dan mai juya baya ina ba ta fahimta bayanin zai zo wa ma yudrika annahu yazakka wannan shine Abdullahi bin Ummu Maktum fa qata'ahu amma huwa mashghulun bihi yayin shi manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya kasance ya shagalta mimma min mimman yarju islamahu da waɗanda yake kyakkyawan fatan ko ta musulunta min ashraf quraish cikin shugabannin qurayshawa allazi huwa harisun ala islamihim wanda manzon Allah ke kwadayin ina ma musulunta a lokacin da Utba ibn Rabi'a da Abu Jahl ibn Hisham da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban shi annabin kafin ya musulunta su suka zo wajen sa suna masa tambayoyi sai manzon Allah yake ganin cikin shagaltuwa da su uku ya karantar da su ya fi shagalta da mutum ɗaya. shine Abdullah bin Ummu Maktum sannan kuma sai yake ganin abdullah ibn ummu maktum ya riga ya musulunta neman ƙarin bayani ya zo yi waɗannan ko ba su riga sun musulunta ba da haka ya bayar da himmarsa wajen musuluntar su ya fi ya mayar da hankali wajen ƙarar da wancan tunda akwai lokaci nan gaba sannan kuma yana ganin abdullah ibn ummu maktum shi kadai ba ya da tasiri makamancin wanda wannan mutane guda uku suke da shi in sun musulunta musulunci zai samu gata sannan da dama daga cikin mutane za su musulunta a sanadiyarsu to su manzo Allah ya shagalta da su ba wai dan bai ji Abdullahi bin Umar Maktum ba a'a yana son sai ya gama da su sannan ya zo wajensa baya son ya yanke shi kuma tunda makaho ne bai san halin da manzo Allah yake sai ce wai ya nabi Allah allimni mimma allamaka Allah zo ka sanar da ni abinda Allah ya sanace ka manzo Allah kuma ya kyale ya shagalta da su ina ba da kun bayyana walam yadri al-a'ma annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mashghulun bi zalika shi wannan makaho bai san manzon Allah ya shigar da wancan aiki na karyan waɗancan manyan mutane don sa rai da kyakkyawan fatan ko sa musulunta fana da sai kiraye shi yana cewa allimni mimma allamaka Allah sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya zuwa baya ya kyale shi ba dan wulakantar da shi ba sai da abin da muka faɗa a baya fa ba fi zalika sai aka zargi annabi cewa dan me ya juya baya akan haka din an gane ko bima nazala fi hadhihi sura aka zarge shi saboda abin da ya sauka na cikin wannan wato ainihin sura wato zargi ne aka saukar gare shi fi hadhihi sura cikin wannan sura fa kana ba'da zalika yaqulu lahu sai ya zanto daga baya manzo Allah yakan ce da shi idan ya gan shi idza ja'ahu idan ya zo wajensa yakan ce marhaban ahlan biman atabani fihi rabbi filale barka da zuwan wanda ubangiji na ya zarge ni game da lamarinka wa basata lahu rida'ahu sai manzo Allah ya cire mayafansa da ke kan kafadarsa ya shimfida masa wa yaqulu lahu ya ce da shi hallaka min hada shin kana da wata bukata da ka zo da ita ina fatan su malam yace wastaklafahu an madina manzo Allah ya sanya Abdullahi ibn Ummu Maktum ya zanto halifarsa a Madina yayin da ya wata tafiya talata ashara kamar ba hasu goma sha uku fi ghazawatihi a yaƙe-yaƙen da annabi ke tafiya وكان من المهاجرين الاولين عبد الله بن ام مكتوم يلا تكن ما هجرة da وقتل شهيدا an kashe كشيشي يلا مي matsayin شهاده a yakin da aka yi na bude kasar farisa a qadisiyya kenan qala anas Subin malik anas ibn malik yake cewa fara'aytuhu yawm al-qadisiyya wa alayhi dir'un wa ma'ahu rayatun sawda' da ido na na ga Abdullahi bin Umar Maktum ranar da aka yi yakin Qadisiyya ya sanya silkin yaki ga kuma wata bakar tuta ya rike a hannunsa makahu ne ba amma za a tafi da yaki a akan saboda kwadayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen dakewa da shahada a tafi ya yayin uwa wannan abin da malam ya faɗa a nan gurin a da hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito haka Ibn Jarir Tabari ya rawaito a cikin tafsirinsa na cewa wannan bawan Allah ya zo wajen manzon Allah da nufin ya yi tambaya bai san manzon Allah ya shagalta wajen karban bakuncin waɗancan shugabannin Qurayshawa ba dan saboda haka yana kira su sai manzon Allah ya kawar da kai ya shi sai Allah ya saukar da wannan sura dan zargi ga manzon sallallahu alaihi wasallam abinda Imam al-Qurtubi ke cewa wannan abinda manzon Allah ya yi ko dai mu ce yana daga cikin fadailul dhunub sun da masu annabawa an yi musu katanga ne daga kaba'irul dhunub manyan laifuka ba sai don haka wannan ya zama cikin mai sagha'irul dhunub kananan laifuka ko ko mu ce abin nan da yayi shine abin da ake kira tarkul aula barin abin da fi dacewa ai wanda ya dace sa ko wanda ya dace ko kuma wanda ya fi dacewa to a wannan lokacin abin da fi dacewa manzo Allah ya saurari Abdullahi bin Ummu Maktum saboda shi ya riga yana da musulunci yake so ya gane waɗannan tunda su musulunci su ne karɓar musulunci amma kuma tun da yana taran za su shiga in ya fuskance su lalle ya dace amma da zai fuskanci Abdullahi bin Umar mutum ya fi dacewa to idan annabi yi abin da ake kira tarkul aula to akan zarge shi amma idan wani gama garin mutum ya wanda ba annabi ba dan yi tarkul aula ba a zarge sa ma'ana da wani cikin mu ne yi bai laifi ba amma a babban matsayin irin na annabi a haka sai a kira ce a matsayin ya yi laifi ina fata an fahimta to ne abin da bana yake so a karkashin hakan ya kalaci cewa a ce a cikin addinin musulunci ana mu'amalantar mutum ne a bashi kima ko daraja gurgurdan rufin shi da addinin da imani da shi da takawa ba dan kasancewarsa babba ko karami ba ba dan kasancewarsa mawadaci ko talaka ba tun daga shi Allah madaukakin sarki ya zargi manzo sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya kula da waɗansu manya ya kyale wani talaka ina ba ta fahimta abata wa tawalla an ja'a bil ubangiji ce wa ma yudrika la allahu yazakka mai ya sanar da kai shin baka da masaniyan cewa da allahu mai yiwa yazakka zai iya tsarkakuwa fihi idgamu ta'if al-asli fi an shigar da ta cikin zai wato asalin sa ya tazakka ay yatatahharu min adh-dhunub mai yiwa zai tsarkaka daga zunubai bima yasma'u minka saboda abin da zai saurara a wajenka na bayaninka ko faɗakarwarka aw yadhakkaru ko zai dauki wa'azi fa tanfa'u dhikra wa'azin kuma ya amfana da shi amma wani sagna amma wanda ya nuna ya wadata saboda yana ganin shi mai wasa mai kudi ne ko yana ganin shi mai kurashin dangi ne ko yana ganin shi yana cikin manyan mutanen gari fa anta lahu tafadda sai ga shi kai kana tariyarsa tafadda ka tsaya kana tariyarsa kana ba shi muhimmanci cewa ya zo wajenka bala yace wa fi qira'atin bi tashdidi sadi bi digalita a wata kira'a tasadda wato kenan an yi idgal ne na ta a cikin sa fil asali ya asalin kalmar ai tuqbilu wa tata'arraf wanda ya nuna ya wadatu babu ruwan shi da da'awar da ka zo da ita kai kuma ka mayar da hankalinka akan sa tasadda kana fuskantar sa kana tilayyar Allah ce wa ma alayka Allah ya zakka menene ke kanka na laifi Allah ya zaka in bai zartaka ba shi wannan mawadata ai babu wani abu da zai zo a kanka laisa alaika hudahu walakin Allah ya ji man yasha Allah bai wajabta maka cewa dole sai sun shirya a hannunka ba abinda Allah ya jauta maka wa'azi amma su shirya kar su shirya Allah baya kama ka da laifi dan ba su shirya ba shine wa ma alaika Allah ya zakka ba abin da ke kanka in ɗaya daga cikin su bai tsarkaka ba ya daga cikin addinin musulunci kai ba ka da laifi tunda wa'azi ne kai wahayi da aka saukar maka ka riga ka isa jallabi wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka yana hanzari yana gaggawa shine yas'a shine abdullahi ibn ummu ya taho da gaggawa cikin hanzari wa huwa yakhsha yana cike da jin tsoron ubangiji da kaskantar da kai ga Allah yana san a sanar da shi abinda Allah ya sanar sai ka wahayi fa anta anhu talaha sai ga shi kai talaha kana shagaltuwa anhu gabaninsa ina ba za mu fahimta wato ana cewa da manzon sallallahu alaihi wasallam ga mutun yaro yana hanzari domin yana mai jin tsoron ubangiji kai kuma ka tagalta wato ka rabu da shi zuwa ga waɗansu waɗanda su ko basu shirya su karɓi addinin musulunci ba wato a nan wurin abinda wannan gaba ta kunsa na ma'ana ƙoƙarin bayyana wato fito da abu ne fili na cewa matsayin abdullahi ibn umma maktum shi kadai ya fi matsayin waɗancan shugabannin ƙuraitawa su uku ko sama da haka ina fata fahimta wato ayar ka ba ta wannan ma'anar ta wannan fuskar tare da abin da take dauke da shi na zargin farkul aula da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine fito da cikakkiyar ma'ana sama da ya zanto tsabar zargi ga aikin manzon Allah ko ya zanto tsantsan zargi ga aikin manzon Allah kadai ina fata mun fahimta don kaga zai iya ɗauka nan zargi kawai ga aikinsa abinda dai na kawai da kai ga wannan ta fuskanci wannan za ta za kaza za sauran kalmomin zargi da za ka iya faɗa a'a abin da kai na kawar da kai daga wannan ka saurari wancan ba shi ya dace ba sauraron sa shi ya fi kyale waɗancan saboda shi yana da matsayi kaza yana da matsayi kaza su ku ba su da wannan matsayi da ka sai <laughs> ina ba kun fahimta ma'ana fito da matsayin Abdullahi bin Umar mutuwa ayoyin suna dauke da shi sannan kuma da kunshe da nuna manzo Allah cewa abin da ya yi abin da ake kira tarkul aula ko mutum su ga irin zuruf a ra'ayin waɗansu daga cikin malaman tafsiri Imam Al-Qurtubi yi nuni zuwa gare shi fa anta anhu talaha sai ga kike kana shigaltuwa da gurin sai Allah ya kalla innaha tazkuwa faman sha'a zakara fi suhufin mukarramah مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة lafazin kalla waɗansu malaman tafsirin suka ce tsawa ne wato dai kamar cikon magana ne na abin da yake baya kamar ana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tas'al hadha marratan ukhra kar ka sake yin irin wannan nan gaba na yadda zaka kyale wanda ya zo yana ɗauke da shirya yana tsadayinta ka shagaltu da wanda tsammani kake ya shirya bayan ga wanda kake da tabbacin ya tafi shirya shine ma'anar kalla kada ka sake yi irin wannan a nan gaba ko kuma ya zanto kalla bai da wasu malaman tafsiri suka ce tana nufin tabbas ko shakka babu Inna ha lalle ayoyin ta zikiratun tunatarwa ne Inna ha! Lallai shi alqur'ani mai girma tazkiratun wa'azi ne da tunatarwa da fadakarwa faman sha'a zakara duk wanda ya so sai ya tunatu idan an tunatar da shi duk wanda ya so sai ya je inda za a tunatar da shi wanda baya so kuma zai ga ya tafi wani wurin daban ya je inda za a tagantar da shi sannan fi shuhubin mukarrama ayoyin suna cikin waɗansu takardu mukarramatin masu kima da daraja lafazin suhub jam'i na karfar sahifa sahifa takarda daya suhuf takardu da yawa fi suhufin ayoyin suna rubuce a cikin waɗansu takardu mukarramatin masu kima masu daraja inda Allah a wajen Allah ta'ala marfu'atin sannan madaukaka ne su takardun fi ta fuskar daraja la yuqabalu biha man yakrahuha wa yutraku man yuhibbuha bai dace ba waɗannan takardu wannan ayoyi da ke cikin takardu madaukaka a kai su ga wanda yake kin su a kyale wanda ya zo neman su sannan mutahharatun masu tsarki ne an masu shayatin daga a ce shaidanu suna da tasirin ta su wal kafarati ko kafarati bi aidi safara suna hannun jakadu na Allah madaukakin sarki katabatin yansa ko na halin lau. su ne marubuta cikin mala'iku wanda suke kwafo ayoyin alkur'ani daga allahul mahfuz sannan kirani masu daraja su waɗannan wakilai na Allah bara masu da'a ai muti'ina lillahi ta'ala masu da'a ga Allah madaukakin sarki wa humul mala'ikatu sadiquna fi amalihim sune mala'iku waɗanda suke da gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu abin nufi dai abin da waɗannan ayoyi suke nunawa asalin wannan alqur'ani da ke hannunmu yadda yake rubuce a cikin takardun da ke hannun mu a yanzu to asalinsa yana rubuce ne a cikin lauhul mahfuz kuma yadda yake rubuce a cikin lauhul mahfuz kuma akwai wani kwafi na shi a hannun mala'iku kaga asalin kwafi na alqur'ani yana ina lauhul mahfuz daga nan sai mala'iku suka kwafa suna da kwafi a hannun su tsararre kararre sannan kuma mu kuma aka saukar da shi da manzon Allah manzon Allah yayi umarni da sahabbai suka rubuta shi kaga mu muna da kofi a hannun mu to wannan kofin da ake magana a kansa a nan cikin waɗannan ayoyi da aka ce kalla ko shakka babu innaha lallai shi alqur'ani ko ayoyinsa tazkiratun tunatarwa ne an gane ko faman sha'a zakara wanda ya so sai ya tunatu idan an tunatar da shi ya ɗauki wa'azi idan an yi masa fi suhufin kuma suna cikin waɗansu takardu wannan kofi da ake magana a kansa cikin waɗansu takardu wani takardu waɗannan na gabanmu ko na hannun mala'iku na hannun mala'iku dan ya ce fi surufin cikin waɗansu takardu mukarrama waɗanda suke da daraja marfu'atin madaukaka kaga ba anan kasu suke ba suna sama inda mala'iku su mutahharatin kan takardu ma'ana tsarki kuma yana ɗaukar ma'ana guda biyu akwai tsarki shifti akwai tsarki ma'anawi tsarki hisbi abin da yake da tsarkin da ba na jisa ba datti ba kazanta a tasirin sannan kuma tsarki na ma'ana abin da yake babu kuskure babu rage babu kayu a cikinsa idan ake wannan zance tsarkakake ne ana nufin cikakkiyar ma'ana wanda babu kitas a cikin ma'anarsa ina ba zan fahimta idan ake wannan tufafi tsarkakake ne zai iya ɗaukan tsarkakakke wanda babu najisa ba datti sannan zai iya ɗaukar tsarkakakke ma'ana an yi shi ne da dukiya ta halal don ta babu da a jikinsa babu najasa amma kuma an yi shi da dukiyar haram sa'ilin nan wannan babu ya zama tsarkakacce bai zama ke ba a sai akwai fahara ma'anawiyya akwai fahara hissiya tsarki na ganin ido da tsarki na ma'ana tsarki na ganin ido ba da shi ba zanta ba da gisa tsarki na ma'ana shine kamala da cikakkiyar ma'ana da ma'ana mai kyau ina fata an fahimta da haka waɗancan takardu takardu ne masu daraja sannan mutahara a tsarkaka wato babu najasa a inda suke sannan kuma takardu ne waɗanda abin da aka sa a ciki yana da cikakkiyar ma'ana babu kika a cikin ma'anarsa ina fata an fahimta bi aidi safara a hannun jakadu lafazin safara jam'i na kalmar safir ana nufin wakil sannan akan ce safir ana nufin marubuci in suna da yawa sai a ce safara marubuta kamar yadda safir ana nufin dan aiki idan an ce safara ana nufin yan aike da yawa daga nan akan samu kuma as dan aike guda daya as yan aike ina fata an fahimta asifara shi kansa aiken ko wakilci ko jakadanci da haka a larabcin zamani a yau ake cewa a safir ana nufin ambassador wato jakadan wata kasa zuwa wata kasa kamar yadda ofishin jakadancin sai a ce masa as wato wurin karɓar saƙo daga wannan kasar zuwa wannan kasar da aka bude ofishin domin duka wani saƙo na siyasa da na al'adu na al'ummar kasa kaza sukan isar da shi ne cikin kasa kaza ta hanyar mai ofishin jakadanci da haka ake da bangare na al'adun waccan kasar da suke da ofishin da a wajen kuma da haka ake yin yarjejeniya ta musayar al'adu ko ilimi ko wani abu gwargwadon yadda kasa da kasa suke yin yarjejeniya da haka ne lafazin asafiyar yana nufin jakada ko dan aiki lafazin asufara yana nufin in suna da yawa kamar yadda safir dan aiki guda daya safara in suna da yawa wannan kalma ta safir safara daidai da katib kataba akan ce fajir kuma akan ce fajara ulaika humul kafaratul fajara kamar da zamu karanta a nan gaba yadda ake mu'amalantar kalmar kenan a cikin larabci da haka dai idan an ci bi aidi safara takaddun nan suna hannun waɗansu jakadu jakadu su ne zuwa mala'iku mala'ika ɗaya Allah ke aikowa zuwa ga kowane annabi cikin annabawa amma tare da shi akwai adadi na mala'iku a matsayin ƴan rikiya. kaga su duka da ɗan aike da abokanan da wanda suka tafi raka shi sun zo ne yan aiki sa aka ce bi aiki safara a hannun da gadu cikin mala'iku kirami wanda suke da daraja jami na kalmar karim mai daraja guda ɗaya karim in suna da yawa kiram an gane ku barara masu yawan da'a ga ubangiji kalmar barara jami'i na kalmar albarru mai da'a guda ɗaya ko albaru mai da'a guda daya aka mu'amalanci kalmar ko a ce albarru ko a ce albarru duk dai mufradi guda daya single one albarru ko albaru idan an zo jam'insa kuma sai a ce albararatu ko al'abrar innal abrara lafi na'im kaga jam'i na albaru kamar yadda barara jam'i na albaru ko albarru da haka dai masu da'a kaga ko mala'iku masu da'a ne la ya'suna Allah ba amarhum wa yafaluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahara la yasrun tasbihi izzalai da rana ba sa gajiyawa shi yasa ubangiji da Allah ya ba su wannan na farko su jakadu ne na biyu kuma su masu da'a ne wato ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta ko sannan na uku kuma gashi masu daraja ne da kima kiramin baraka a takaice dai wannan kaso na waɗannan ayoyi ya nuna mana kulawar Allah game da wahayinsa na karshe shine alqur'ani mai girma da yadda bayan original copy yana cikin lawhul masu Allah kuma ya sanya malaku su rike wani copy a hannunsa daga hannunsu daga wannan copy na hannunsu ne kuma aka rika saukar da shi kaso kaso aya aya sura sura wani kaso na ayoyi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga ka'idar linusabbita bihi fuadaka wa manzo Allah kuma ya isar da shi cikin shekaru 23 sannan kuma ya samu wadanda ake kira katabatul wahayi marubuta wahayi ta kasarori sama da mutum 40 wanda duk lokacin da aya ta sauka ba a kwana sai sun rubuce ta duk dan abiya alqur'ani kulawa da haka sai sahabbai suka ba su kulawa ta fuska biyu ta fuskar rubuce shi da hannu ba harafi ɗaya da ya fasa ko kalma ɗaya sai fuskar kuma haddace shi da ka babu abin da yake na alqur'ani face an riga an fuskar shi a cikin zukata sannan kuma sun suka tsare shi tsarewa ta fuskar aiki da shi da yaɗa dokokinsa a ban kasa dan ta hanyar haka ne alkur'ani zai wanzu ya dawwama tun da littafi ne da aka saukar da shi ba dan ya ya tafi ba dan ya zo ya dawwama to dawwamar ko sai ya samu kula ta bangare guda uku gashi a rubuce ba a karancin kofis na alkur'ani a duk garurukan musulmai sannan ba a karancin kofis din shi a garin da da'awa ta fara kaiwa ya kamata a kai shi da yawa sannan kuma mutane su haddace shi a cikin zukata sannan kuma su sa shi a cikin ayyuka to sai ga gaba daya ga qur'ani a rubutu ga qur'ani a haddace sannan ga qur'ani a kasuwa da bankuna da ma'aikatan gwamnati da kaiwa da komowa da mu'amalar mutane da zamantakewar iyali da zaman aure da zaman makwabtaka da zaman mutane gaba ɗaya sai alqur'ani ya zama wanzanci shi yasa wani marubuci yake kowanne ɗaya cikin sahabban manzo Allah idan ka kalle shi ka annahu qur'anun yamshi bi qadamihi ala al-ard kai ka ce shi din qur'ani ne yake tafiya da kafarsa akan kasa abinda qur'ani yake ayi ayi abinda yake a bari amri inda aka ce zauna ya zauna inda aka ce tafi ya tafi inda aka ce kai hari ka kai dauki ya kai hari ya kai dauki bai kwanta bai bacci ba inda aka ce isar da da'awa ya isar kowa gaba ɗaya kamar alqur'ani ne yake tafiya da kafarsa bacci kake ne malam ma'azan Allah shirye ka sai ka je ka haka manzo Allah ce dan bacci kama ka ana darasi sai ka je ka wurin ka ba wanda zai zauna ba sai ka dawo yanzu bin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barra ina jin wannan kasan da ayoyi ma'anar sa sai ka so na gaba قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره وبجد قتل الإنسان ألا أنت دان أدم ما أكثره لما ما يوم كافر تنسى من أي شيء خلقه دغمه وبنجد يهل الشيشي من نطفة daga dugon maniyi ne khalaqahu ubangiji ya halicce shi faqaddarahu kuma ya kaddara shi me ake fara yi tsakanin halitta da kaddarawa ko ni ka tambaya kaddarawa ake fara yi ko halitta ko halitta sannan kaddarawa kaddarawa ake fara yi sannan kuma a zo a yi halitta a ce anan khalaqahu fa qaddarahu an jeranta halitta sannan aka kawo kaddarawa saboda ba da labari ake na ɗaiɗaikun ayyukan ba tare tantance walle ya fara faruwa ba idan da ana son a yi bayanin walle aka fara yi da sai a ce kaddara hufa sanaka ya kaddara shi nan kuma ya halitta shi kaddara take riga halitta amma da ubangiji so yake ba da labarin kowanne a kadaice kaddarawa a kadaice halitta a kadaice ba tare da bayyana mana wanne aka fara yi ba shi ayar take nufi kamar yadda Allah ke summa walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin walaqad khalaqnakum hakika mun halitte ku summa sawwarnakum sannan mun suranta ku a cikin mahaifa summa qulna lil malaikati isjudu li adam sannan muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi adam amma bai guda uku wannan aya ta ambata halitta sannan suran ta bi cikin mahaifa sannan kuma an yi wa um, mala'iku umarni su shi da annabi adam cikin waɗannan ababen guda uku wanne aka fara yi ta fuskar a tafassul zamani wato idan an bi mafara a tarihance wanne aka fara yi na ƙarfi umarni da mala'iku su yi da annabi adam shi aka fara yi sannan sai aka zo aka suranta mu sannan kuma sai aka halice mu amma da Allah ya ba da labari sai ya ambaci abin da yake da farkon faruwa sai mai jiki mai karfi saboda ba so ake a ba da labarin abin ta fuskar wanne ya fara faruwa sannan wanne sannan wanne ba a so ake a ba ta kowanne a matsayin sa nake kaɗai. ina fata fahimta wato kenan min ayi in khalaqa daga me ubangiji ta ala ya halitta dan adam min nutfatin ayi halitta shi daga dubon mani khalaqahu ya halitta shi fa qaddara ya qaddara shi thumma sabila yassara sannan ya hore masa hanya as hanya a nan dangane da hanya wasu malamai suka ce hanyar fita daga mahaifa zuwa waje shine Allah ya hore wa dan adam hanyar fita daga cikin mahaifa zuwa waje shine sun masabila yassara Waɗansu malamai suka ce as tunda an sa alif da shine as din da yake nufin ya shirya da dan adam inna hadaina hus in ma shakiran wa in ma sannan ya hore masa hanyar shiriya ma'ana ya ba shi abin da ake nufi ko tamiz wal ikhtiyar ga at-tamyiz shine rarrabewa tsakanin abu mai cutarwa da abu mai amfanarwa ko a duniya ko a lahira Allah zai wa dan adam wannan kowa ta tamyizi wannan ko mutum na samun tun yana dan shekara biyar har zuwa shida dan yaro dan shekara biyar idan ka kira shi ka ce ga sun wuta akan kakko ga kuma zobe na zinariya ko na azurfa akan faranti cikin zaɓi daya wannan zai dauka wannan zoben zai dauka kaga Allah ba shi kowa ta me tamyizi rarrabewa to wannan ita ce shari'a da Allah ke biyo wa dan adam wanda da ita ce zai karɓi wannan shari'a da za a saukar daga sama ina ba za mu sannan ga kuwa ta al-ikhtiyar yana da dama ya zaɓi duk wanda ya zo masallaci garin damar sa zai zauna a waje in ya ga dama ya shigo ciki in ya ga dama ya zauna cikin sahu in ya ga dama ya karkace wannan ba ba da zabi ba yana da zabi a cikin zuciyarka to wannan shine as-sabil din inna hadaina hu sabila lalle mun shirya da adam zuwa ga tafanci wanda zai bambance al'amura in ma shakiran wa in mata ko dai ya zama mai godiya da Allah ne imani ko kuma ya zanto cewa ya tafi cewa Allah subhanahu wa ta'ala to anan shine malamai suke nufi sun masa bila yassara sannan ubangiji ya hore masa tafarki ya farahu ya sauƙaƙe masa astabila hanyar bi wato ya hore masa hanya ta addinin musulunci ta hanyar saukar da littafi da turo da manzanni wannan an sauƙaƙe wa adam hanyar bi wanda ya kamata ya bi kun ma'ana da sannan ubangiji ne zai karɓi ransa lokacin da kwanakin su suka kare fa aqabahu kuma ya shar'anta abin ne shi dan Allah ya shar'anta idan dan adam ya mutu abin ne shi da kai shar'anta haka ba da dan adam bai samu gata ba da sai zan to yadda dabba in ta mutu ake jefar da ita haka dan adam ya mutu za a dauka a jefar amma aka barahu ma'ana ya ce abin ne ya shar'anta abin ne shi dan ai masa ne ko na gata da dan adam da bambancin shi da sauran dabbobi wanda ba a zuwa a haƙa musu kabari maka mutum yadda ake wa bil adam idan za a binne ita kan dabba sai dai a rufe ta a turbe da kasa don kashe wari amma ba da karanti da likafari da yanayin har ƙaramin irin wanda aka waɗa adam ba dan adam ne ya samu wannan gatar kuma Allah ne ya sananta masa haka ne kuma amma ta huba ma iza ta a aishar sannan idan Allah ya ga dama kuma sai ya tayar da shi gobe kiyama lokacin da ya ga dama sai ya kayar da shi kalla wato lalle tabbata da al'amari yake lamma ya ma amara dan adam har yanzu bai zartar da abin da ubangiji ya masa umarni ba lamma ya kabi bai riga ya gasar da ma a amarahu abinda Allah ya masa umarni da shi ba ko bai riga ya gasar da abin da yi wa Allah alƙawalin zai yi ba dan kowane dan adam ya yi alƙawari tsakanin da Allah madaukakin sarki lokacin muna matsayin ƙwayar zarra a tsakan annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce anastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wanda na tantance ku bauta mun ne kadai duka yan adam kowa ya ce bala lalle mun amince ya ubangiji kai ne ubangijin ku kai kadai za mu bauta ba za mu saba maka ba umarnin ka za mu bi ba za mu bi son zuciyar mu ba wannan alƙawarin dan adam ya ciyo na cewa Allah kadai zai bauta ba zai hada shi da kowa ba umarnin ka kawai zai bi ba zai san zuciyar ba dan adam ya tuka shi shine Allah ce la ma ya qadi ma amara har yanzu dan adam bai cika wannan alƙawarin da yawa Allah subhanahu wataala ba to anan gurin wannan kaso waɗannan da suna tafiya tare da juna wani dan adam yake magana akan ta anan gurin domin kalmar dan adam ta shafi mun ne ta shafi kafir asalin jikon zancen ana magana ne a kan dan adam a matsayinsa na halitta ko mummuni ko kafiri cewa ne Allah da bikin sarki ne ya samar da shi amma karshen abin da aka rufe da shi lamma ya qabi ma amara ya fi shafar kafiri wanda bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko mummuni wanda yake da rinjayen ayyukan kafiri ina fata fahimta amma mummuni ne cikakkiyar da'a irin annabawa da Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi a kansu suka sun cika abin da Allah ke su dan ba da haka da yabe su ba Ibrahim Allah ce wa Ibrahim allazi waffa kaga ya cika wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni da'ibuka lin-nasi imama ace dan adam din da bai cika ba shine dan adam ko ne kace wanda bai imani ba ko wanda yake mumuni amma mai rinjayen ne ayyukan sako shine har yanzu bai suka ba kaga kenan aya tana magana akan dan adam gaba ɗayan sa sannan kuma da kace ta fice akan dan adam wanda yake bai bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala tanda ubangiji ta Allah ce qutila al-insanu ma akfara kamar yadda na fassara shi galibi haka malaman tafsiri ke fassara shi qutila shi abin da ake nufi la'anta wannan lafazi da ire-iren sa inda zuciya alqur'ani haka wadansu malaman tafsiri ke fassara an gane ku qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar sai ce qutila Allah an ce kayfa qaddar thumma qutila sannan Allah an ce qatalahum Allah anna yufakun sai Allah ya la'ance su sai ya ake kautar da su daga farki wato kenan fassara al-qatlu da cewa ma'anar shine ne al-la'nu la'anta wanda allahnu hakika mun shi shine at-tardu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wato koran mutum daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala amma sun su malaman tafsiri suka ce a'a mufassara fi da abinda sinadarin kalmar ke nufi a cikin larabci sinadarin kalmar harfa ne guda uku ta da ta da lam su ne suke cewa su komo a sarrafa su hanyoyi daban-daban ko a ƙara masa harafi ko a rage gwargwadon yadda irin ma'anar da ake so a bayar katala ai daga nan za a samu kutila daga nan za a samu katala daga nan ake samun alkatlu kuma daga nan ake samun alkitab sinadarin da shine harfa guda nawa uku kafin da ta'un da kuma lam to dukkan kalmar da take da wannan sinadari guda uku ko asalinta an ciro ta daga jumlatattun waɗannan sinadari guda uku wato waɗannan harufa guda uku aka yi musu sinadarin sakala abinda suke nufi ne kisa ko halaka da haka idan kace qutul insani wa ana an halakar da dan adam ko halakarwa ta duniya ko halakarwa ta lahira ko duka halakarwar guda biyu halakarwar duniya sai da su ma'anarsa shine ne mai, yana rayuwa a kan tafarkin da ba na musulunci ba kan tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu wannan halaka wannan zai jawo masa a halakar da shi tunda hakan ya halatta jininsa in ana yaki sannan ya halatta dukiyarsa in ana yaki idan an kashe shi shi ba masu mutum bane ba mai tsararren jini bane sannan ko dukiyarsa awa wasu a matsayin jini ba to kaga halakarwa din kenan kutilat insanu lalle an halakar da dan adam dan adam din da yake kafin ma akfara yi mamakin kafircinsa lafazin ma fara hu? wato ala wazani ma hu? aka zo da shi a larabci libina'i ta'addu Don gina ban mamaki abin da ya zama abin mamaki matuƙa a larabci kakan tsora shi ne a kan sikelin ma af'alahu kamar yanzu nan, ma fara asfarahu ina fata an fahimta idan za ka kawo wata kalmar ma a hasanahu kaga dai ma a fa'alahu idan za ka kawo wata kalmar ma a tsara'ahu kulluhu ala wazani ma a fa'alahu ma a jumalahu ma a fiqahu duk dai ala wazani ma a fa'alahu to wannan wazanin abin da yake nufi a larabci mamaki idan aka ce ma a hasanahu daidai shi da kace a ta'addabu min husni fi ma ajmalahu sai zan to mai a ta'addabu min jamali ma ajwadahu a ta'addabu min dudihi ma akramahu a ta'addabu min karamihi to haka kuma ma akfarahu a ta'addabu min kufrihi ina ba za mu yi kutila al-insan dan adam kin ya riga ya halaka ya bar ba akfar yi mamakin yawan kafircewarsa yi mamakin yawan bujere wasu tafarkin Allah Allah da ya samar da shi daga babu amma yanzu ya bujere sa haka bai zama babban abin mamaki ba Allah ne ya ba su ni'imomin da ba za su ci dayu ba ni'imar ji da gani da ni'imar hannaye da kafa da yatsu bayan ni'imar ruwan sama da tsirrai amma tare da haka ya bijire wa wannan Allah haka bai zama abin mamaki ba to shi ne ma'anar ma asfar yi mamaki yawan kafa cewar dan adam da butuncinsa da kangarewarsa innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid wato kanut mai yawan butunci mai yawan butunci wanda Allah ya yi masa ya masa kuma ya yi gode ina ba da amurka to haka wannan kuma man suka fassara cewa bina'i ne na ta'ajjub wadan suka ce ma din ma fi istifhamiya ma akbaru wanda ya kafa da dan bayan ga shirya an saukar ga littafi ga manzo ya isar da littafi menene zai sa dan adam kuma ya kafirce me ya kafa ta bayan ga abinda yake sababin shirya a hannun da ta yaya ya kafirta ina ba ta mu ko kuma ma'anar ko wani min ayi in salaka min nutfatin khalaqahu a nan nuna muku cewa in ma yana ganin ya kafa cinye saboda mulki ko kuɗi ko sarrafa to ya suna da gani Allah ya samar da shi ya samar da shi ne daga dubban mani guda daya wanda yake kaskantacce da ba shi da daraja kana kafu ba kaddara ko sun masa bila yassara sun ma ba ta hukuma aka bara mai za ta an tana kalla ya faɗi ma ina jin wannan kasan suma ma ma'anar su kasance sai ka zo na gaba فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان بل أبن يزور إدو من يجني إلى طعامه يجوز أبن سنسى ليكي annas babu al ma'a safa lalle mu ne muka malalar da ruwa daga sama sabban matukar malalar ta thumma shaqaqna al arda shaqqa lalle mu sannan muka tsatsa ga kasa sabban matukar tsagawa dan wancan tsiro ya fito san wancan ya fito fa ambatna fiha sai muka tsira fiha a cikin ita kasa din habban dukkan wani dangin kwaya kamar alkama shinkafa gero dawa masara wake gyada da dukkan abin da yake dangin kwaya ne an bata na fiha abban wa inaban sannan muka tsirar fiha a cikin ita kasa din shine inaban wato ita sun inabi wa qabba lafazin qabba shine alqattu zafaf wato dukkan wuta ciyawa danya shine alqabbu a larabci ciyawa waɗansu malaman suka ce a lafazin alkabbu dukkan abin da za a yanke bayan ya fito kasan kuma ya kare girma da kansa nan gaba kuma a kasa yanka kasan kuma ya kare tsurowa ya ci gaba da girma da kansa cikin dangin abin da ake shukawa a gonaki a wanda ake wa haka ba mu manoma ne kamar ne shinkafa a cikin mata a yanka kuma ta sake tsurowa to shine alqabd duk abin da in an yanke sauran zai sake furowa da kansa ba a tuje shi gaba ɗaya ba shi da kai shi ne shi gaba da a sake yankarsa nan gaba shi shine alqabd ka sa masa dukkan sauran da ka sa masa wannan baiwa ce ta ubangiji da ya ya yi wa dan adam gata da ita waɗansu malaman sun fassara alqabd da cewa shi ne dabino saboda suka ce sun zama a cikin alqur'ani ana haɗa dabino da inabi idan an faɗi inabi makwabcin ka kai tsaye shine mai dabino da haka anan gurin tunda aka ce wa ina inaban wa qadba to al qadbu anan gurin tafassara shi dabino shine ne amma hakikanin gaskiya da mutum ya koma kamus din ya koma kamus dan binciken kalmar to zai samu cewa al qadbu dai shine abin da ake yankasa sauran kuma ya ci gaba da tsorowa to abincin mutane ne ko abincin dabbobi ne sannan alqabdu shine duk abin da yake ba tuji sai aka yi gaba ɗaya ba to shine alqabdu kenan wa inaban wa qadba wa zaitunan sannan mun fitar da zaitun itacen zaitun wa nakla da kuma itacen dabino an nakl itacen dabino ke, wa hada'iqa gulba sannan mun arzuta su da hada'ika lambuna ban waɗanda suke suke da manya-manyan itace lafazin hada'ik jam'i na kalmar hadika laraba ba sa cewa hadika sai gonar da an riga an kewaye ta ko ta hanyar gini ko ta hanyar waya aka sa aka fensin tunda ko ma duk me aka sa hanyoyi aka zagaye ta zama mai hadika wanda suke a buɗe ba tare da an kewaye ta ba sai da ta ko ina kaga dama ta yi shiga ta wannan ba ta an ta sunan hadika sai dai ko a ce albustan amma idan an ce hadika wanda aka kewaye ta lafazin hada'ik ya zama da. wato man arzuta su da hada'ik lambuna gulban waɗanda suke da manya manyan itace a cikin domin lafazin gul daga al-kalafi, alghalab akan ce alghalabu ga dukkan babban abu daga na ake samun shagar su galba'u babbar dukiya wanda suke da manyan manyan rasa sai ake galba'u idan guda ɗaya sun suna da yawa shagarun gulgul itace masu manyan manyan rasa dukiyoyi masu manyan manyan rasa ruwa irin wanda ubangiji ta ala ya zo ya hore mana cikin kasashen mu irin wanda nan gaba musamman a gabar ta tsakiya in za a tafi yaƙi masu hasashe suke cewa za a yaƙi ne a sanadiyar ruwa to saboda suna da ƙarancin ruwa don ruwan da kuma ruwan sha bane yanzu kasashe da dama kuɗin da suke kashewa a kan ruwan da za su tafi ne ruwan ke ko za a samu sai an yi masa hidima an kashe masa miliyoyin kuɗi ya kai matsayin da za a iya ta mu ba ruwan mulki ga ruwan da kasuwar da kawo su ruwan. ba su suna da bawa a gidansu talakawa kuma suna jiyoyi kuma a gidansu idan ku ga ya dawo wanda kuma ta da indiya ya fito ba wanda ta kasa kan ko kana so bayan da ba mu ruwa tsakanin Isra'ila da Jordan da Syria da taki da Iraki daga cikin dalilan da ake ganin za su iya haifar da yaki a wannan wuri ne dalili na ruwa kamar yadda kuma idan ka lura tsakanin a Sudan da Ethiopia da Misra da kenya da su uganda dalilan da ake ganin sa iya haifar da yaki a wajen dalili na ruwa tunda dukkan sun dogara akan ne kogin ne da ya ke ta waɗannan kasashen shi ake zai ake noma ne da kowa ke so ɗaya mara bansa wanda yake da kuɗi aiki yake son yi babban nan bai da hada waɗansu kaso da ya kamata su samu amma duk wanda mu yanzu ba ma cikin sa Allahumma illa ta haƙiya da muke da Nijar saboda kogin Nijar da ya shigo dan a samu wutar lantarki wannan kuma inda a ce ma muna da shugabanni masu ciwon kai yanzu an daina ma dogara a kan ruwa don ba da hasken lantarki duniyar ta wuce wanda kuke hasken rana da sunan da sauran waɗansu hanyoyi da sarrafa ake samun wutar lantarki ba sai da ruwa ba ina ba zan bayyana a takaice dai waɗannan ababai da Allah ya ambata a nan gurin ni'imomi ne da gare su da yawa dan adam a matsayin sa dan adam ko baki ko gani gurgurdan yadda kike masa ta so ya tura kaza a wuri kaza ya tura kaza wuri kaza tunda abin da zuwa ga dan adam fal yanzuru insan kuma ya kamata ya wajaba ga dan adam lokacin da Allah ya masa waɗannan ni'imomin ya gode wa Allah ya gudo dokin sa tunda baya jin tsoron yanzu idan ya kafa cewa Allah ya saka masa Allah ya rike waɗannan ni'imomin idan ya rike su tsawon wata daya tsawon wani lokaci wani hali dan adam zai samu kansa ina zai je waye zai kawo masa ya saukar masa ruwa daga sama waye zai fitar masa da ruwa daga kasa قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ya'tikum bima'in ba'in sai wannan sai ja hankalin dan adam sai ga Allah ko cikin sarki dai zauna lafiya sai Allah ce ban da ja'at as-saffa yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه فإذا جاءت الصاخة في رجل وتبرقى وتزف أرانا في القيامة أبين لأيك أنه تبرقى وأنا نقول النفقة الثانية بوزا تبيو أي الداهية التي تسخ لها الخلائق أي يسيقون لها من فخ لهديته إذا أصاب لهم wato wata babbar musiba da za ta auku mai kidamar da dan adam allati tusirru laha khalaiq wanda da halittu za su kusan su sai saboda ita ai abin nufi yusikhuna laha za su saurare ta ba wanda zai kowa zai kurince wa kowanne zance sai wannan tsawa sai wannan busa da malaika zai cikin kafo min sakha li hadisihi malaki as-sakatu daga sakha li hadisihi ne idza asaka lahu idan mutum ya saurari zance wa sama'a ya kasa kunna musifat biha annafatu thaniya an siffanta busa ta bi da cewa as-sakha li'anna an-nasa yasikhuna laha dan mutane za su saurare ta wa qila as a wani kaulin aka ce abinda ake kira as-sakha as busa ta biyu لأن الناس يصفون لها وقيل الساقة الصيحة التي تسخ الآذان أو نقول أكت الساقة إذ الصيحة الزارة التي تسخ الآذان ولا تكون سدى كل متاني أي تسمها كما يتصوبات دي لشدة وقعتها saboda karan aukuwar ita wannan tsawa ma'ana dai abinda lafazin asakatu ke nufi akan fassara ta da babbar tsawa wanda za ta kunnuwa su ji ba ta ji to wannan ɗaya daga cikin ma'anar kenan daga sakka ta suku kenan sakka ya suku ta suku al'azan tana kurintar da kunnuwa wannan ita ce ma'anar da ta fitowa a cikin fili wanda ita ma da ya ambata daga ce sama da ma'anar farko cewa tsara da za ta sa mutane su saurare ka ai ko sun saurara ko saurara gama za su amma saboda ƙaran tsawon za ta kurintar da mutane ya sa ake kiran ta as to anan madan su malamai suka ce ba wai da mutane za a zanto ba su ji ba a ran ta ji kiyama kuma Allah zai magana da mutane kuma suna ji asmi bihim wa mai a tunana amma za ta kuruntar da su daga dukkan wani zance na duniya sun daina kansa sai wani zance kuma na ne na farfajiyar kiyama tunda an bar duniya a baya yanzu kuma ana fuskantar kiyama duk abin da ya shafi san dan adam ba zai bi shi ba dan duniyar ta riga ta kare kasuwar da ta tashi daga aiki amma abin da zai ji ne abin da ta tafi kiyama kusa ka babu aukuwar karan zai zanto zai firgitar da mutane zai kulantar da mutane sai waɗanda ubangiji ta ala ya riga ya amintar da su cikin annabawa da sarkin bayi yau mai sirrin zarku min akai ranar da adam zai gudu daga dan uwansa dan uwa wanda yake wansa ko kaninsa wa ummihi wa bi ya gudu daga mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sahibatihi wa bani ya gudu da matarsa wato ba ruwansu da ita wa banihi da ƴaƴansa bi kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowane dan adam yawma idhin a wannan ranar yana da sha'anun yughni wani sha'ani da ya wadatar da shi kowa ta kansa yake a wannan rana ba wanda yake tunanin waninsa ita ce ranar tashin kiyama Allah sai وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجوه يومئذ مسكرة وإن تسكوتين أولا هنا مسكرة ما تهتكيني أي مبيئة ضاحكة ما تداريا mustabshiratun ko masu farin ciki farihatun suna cikin farin ciki wa humul mu'minun sune mu'mini Allah sa musu farin wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara wadansu fuskokin yawma idhin a wannan yini 'alayha ghabara akwai kura a kansu tarhaquha qatara kaskanci ya lullube su ayu zulmatun wa sawa ga suna cikin duhu ga kuma Allah ya mona fuskar su sun yi baki kirin ko da nan duniya turawa ne ko larabawa za su tashi da bakin fuska a ranar tashin kiyama babu haske ta tare da su saboda kafirci yau mutu biyar su wujuhun wata su wujuhu fa amma allazi nasu wadda wujuhuhum a kafartun ba da imanikum kan kenan kafircin ne zai gadar da baki a wancan rana imani kuma ya gadar da me haske ta biyar da wujuhun wata su wujuhu ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله musu wadda. za ga waɗanda suka wa Allah ƙarya fuskokin su baƙi irin shine alaiha gabara ga ƙura, ga baki ga gome kura tarhaquha qatara kaskanci na rufe da su Allah ce ulaika humul sun fajara irin waɗanda su ne kafarai kuma su ne fajirai mutane kowane mutum cikin mutane ko dai zanto cikin waɗanda za zanto wujuhun yawma yazun musira babu kafin mustamsira ko kuma ya zanto wujuhun yawma yazun alaiha gabara ترهقها قسرة أولئك هم الكفرة الفجرة بياض الوجوه له أسباب وسواد الوجوه كذلك له أسباب abin da ke jawo farin fuska yana da sababi sababi kaza ke jawo farin fuska mutum ya tafi da farin fuska mutum ya tafi da imani mutum ya rayu a duniya da imani da gaskiya da rikon amana da tsayawa akan tafarkin gaskiya yadda zai fara ran tafi kiyama tashi da farar fuska sannan dukkan wanda kuma ya zabi kafirci da bijirewa Allah da yawa Allah ƙarya da yawa manzan Allah ƙarya to kuma shi tashi da baka fuska a ranar tashin kiyama wato ba garin da kake zaune ba ne ko kabila da kake dangantuwa zai gadar maka da farin fuska ko kake fuska ayyuka da halayya su za su gadar maka da farin fuska ko bakar fuska ba za mu da ka samu kanka ba ne ba shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza zai gadar maka da wannan aiki ne ne zai gadar wa da mutum irin duk wanda ya aikin kirki zai tashi cikin mutanen kirki wanda kuma ya aiki wanda yake ba na kirki ba zai tashi cikin mutanen da ba na kirki kuma wani abin mamaki a ranar tashin kiyama a nan wurin me yake bambanta mutane gidaje da kabila da launin fata ko aikin hada kaje da kaga idan ɗan ku ke kuna nan da farare kuma suna can gurin yan fashin sun suna can gurin amma a ranar tashin kiyama ba wannan ne ke bambanta mutane ba aiki ne kawai shi ne adireshi na mutane aiki shine adireshin yadkuru Allah ashtata li yarawu kaga mutane za su fito ashtata tawaga tawaga kungiya kungiya da ko ne amna musu ayyukan kowanne mutane za ga jinsi ne mai zaman kansa da da bakin fata da bature da dan asiya da dan kanu tsayi na da in sun yi imani su faɗi za su fahimta ta kyakkyawa sannan kuma idan sun yi kafirci kuma su faɗi za su tashi kaga launin fata da environment da ya bambanta su a nan wurin da kabila da menene a can wurin kuma aiki da zai haɗa mutane ko aikin kirki ko aikin banza to inda ta ji kiyama ji ke ubangiji da Allah ta musu da imani abin da muka faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala amma sai Allah ya yarda inda muke kafin kenan babu da yadda zamu karanta idan ko wanda ke tambayar suke da alaka da karanta su sai yi don ko babu suke da sai ne sallah kowa ya tafi shi alaikum salam wata eh wannan ko sati ne bai yi wani magana a kanta ko wanda zai an zala alaikar kitabun mu ayatun mu kamata mun amur kitab ko sati ne bai yi wani magana a kanta sai ka nemi bayanin wajen waɗanda suka yi na'am kar mu koma baya da yawa eh eh ma'anarsa da eh, ma'anarsa kaskanci ba tarhaku ha katara amma ana fassara katara da kura to kuma duk wanda ganin cikin kura girma ne da mutunci ya dawo kura ko kuma wani nau'i na kaskanci kaskanci cikin da shi sa ake fassara su da juna kamar da yadda manzon ubangiji tarhaquha qatara ulaika hum kafaratul fajr ka qatara aka amfani da su amma kaga cikin suratul yunus zilla aka amfani da su والذين كفروا السيئات جاءوا سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاقب كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wato dai ko zilla ko katara duk dai ma'anar dai kura ko kaskanci na na eh? wato kamar mutum da yana da rai ubangiji ba su ikon yin waɗansu ayyuka na alkhairi ba sai bayan ya mutu sai waɗansu daga cikin yayansu suwa zarfi wani aiki na alkhairi ta sarar ladin da kai masa in eh, suka yi ya halarta kamar yanzu mutum mahaifinsa bai samu ikon ya waɗansu ayyuka na alkhairi ba ko baya da hali ko bai samu gaban kasar ba za ka wani yana da halin baya da gaban kasar tawfiki ne daga Allah to ya halarta kan yayi aikin alkhairi a madadinsa kamar misali mutum ya gina masallaci a madadin mahaifinsa da nufin cewa Allah ya kawo mahaifin ladan ya yi wannan dan mahaifinsa ya halatta ya gina aji da makarantar islamiyya dan mahaifinsa ya halatta ya yi wata sadaka ta wata dukiyarsa da nufin ubangiji ta Allah ya kawo mahaifin ladan ya halatta ko sun da iya wannan wa salam eh wannan tana cikin sufi al imran in yau su farhum فقد مس القوم قرح مثلي wato lafazin alkarhu yana nufin rauni ko ciwo da aka jiwa mutum da makami shine alkarhu in yansaskun karhun idan kuna jin kun ji rauni ko wani rauni ya shafe ku a jikin ku a filin yaki faqad massa alqawma qarhun mithlu to su ma abokanan faɗan ku kafirai wani rauni makamancin naku ya same su in ku kuna jin ciwo su ma suna jin ciwo sai Allah ce wa tilkal ayyamu dawuha bainan nas waɗannan kwanaki na duniya haka muke rarraba su tsakanin mutane yawa baka nasara ba wa wa abokin adawan ka nasara a kanka ba ranar da zaka ci galaba kai kadai Allah zai zarrabe ka wani lokaci a ci galaba a kanka ba dan ba da gaskiya ba sai dan ka dan yin sakaci wajen rukun wani sababi cikin asbabun nasara kaga wannan aya ai magana da sunnai ne cikin jirin ayoyin da ke magana kai yake wa tilkal ayyam zawal zawal hada nas wal ya'lam allah alladhina amanu wa yastakil minkum fata wallahu la yuhibbu zalimin wal yunsu allah alladhina amin wa yahsul kafirin mana dai mun gina ta ana na iya ba kafirai nasara kan mu ne idan mu ne suka yi suka ci wajen bin allah ko suka kiyo riko da wani abin da Allah ya ce in an yi riko da shi za a kan fara sai ka kiyo riko da shi Allah ya zama asbabun nasari da farko akwai abin da kira asabat rashin tsoro da kaciyar zuciya jarunta idan da kitu ka san farbutu na biyu an watan Allah wa yaqulu Allah kathiran la'allakum tuflihun sannan da'a ga Allah da manzon sa wa fi Allah wa rasuluhu sannan kuma al-ittifaq tauhid al-kalma hada kalmar mutane wuri guda wala tanazu fa tafsidu wa tanazu sannan abu na gaba asabar shi ne hakuri biro ina allaha ma asabirin sannan kuma abu na gaba tawazu idan kun fita filin daga ana bukatan tawazu wato kar yau da ce kai yau ba dama ne kamar da sabai da yakin ne sun fito wajen mutum dubu sha biyu suka ce in dan yawa ake cin nasara yau a yaki yau ba wanda ya sai shi garba a kan kafin ka ce kanmu wajen mutum dubu goma sha biyu sun bari sun gudu sai mutum tamanin suka tsaya tare da maza Allah shi yasa Allah ta wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas kaga bataran shine girman kai jijji da kai to gubtul tawadu sannan abu na gaba shine riya sai a rushe ta a kawo ikhlasi a madadin ta wadannan daga asbabun nasar ne da Allah ya lissafa cikin suratu al-anfal idan ɗaya daga cikin su ya ja baya nasara na iya yin jinkirin zuwa ko cikin zuwa gaba daya sannan akan gaba Allah ya ce wa idulahum nasaqatu min quwwa ko ya arna tanadin abinda duk kuka iya tanadi duk abinda sunan shi tanadi ko tanadin shi in kuma ku zauna ku kun dogara ga Allah sai dai kuna da ku ba wala za ku zarga wani ku tanadi ba a sai sai mu kallaci duk abubuwan da Allah ya ambace su a matsayin cewa sababi ne da ke jawo nasara to sai mu rubuta sai Allah ba mu nasara mun gurgurdan yadda wannan asbab suka cika gurgurdan yadda ne nasara za ta amma gurgurdan yadda aka samu sai ya ja baya cikin waɗannan asbab gurgurdan yadda yawa ɗaya ne daga cikin sababin nasara amma kin ga yawa ka ba baya sa a cikin nasara to haɗin kai na ɗaya daga cikin sababin nasara kaga al'ummar musulmi da yau kanmu bai haɗu ba ba mu da cin nasara ke muku haɗin kai ana yin sa ne akan ka'ida ta Allah ya ce manzo Allah ya ce kowa ajiye son zuciya ga abin da Allah ya ce ba wai kowa ya abin da ya ga dama ko mu ce kan mu ya haɗu ba wannan ƙarya muke ko mun faɗi wannan ma ƙarya muke don wani sukan ɗauka a kyale kowa ya abin da yake so shine haɗin kai fahimtar haka ma jahilci ne a'a kowa ya watsar da abin da ya san yana yi ba daidai ba dan a tsaya akan daidai shine ne haɗin kai sahabbai sun zuwa da gidaje daban-daban daga ƙabilu daban-daban daga environment daban-daban amma kowa ya watsar da abin da ya gado a gidansu aka tsaya akan mai akan tsarin koyarwar manzon Allah to wannan shine abin da ke tabbatar da cikakken hadin kai in ta zafi ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi yawmil akhir to Allah kalle in mutum ya ki yarda ma hada kai dan uwansa ya yarda kawance in kawancen akwai hin kawance ga wata za ta hukuma na mu duka ko mu tashi mu duka mu kare ta ko mai kaza manzo Allah ya yi yarjejeniya da Yahudawa Madina kan cewa duk wanda ya zo zai yaƙe ku zan kare muku kuma in za a yaƙe ku kare mu tare da ba addinin su ɗaya ba manzo Allah bai saba ba sai da suka yi sai da suka saba to a yau nan dan wani yana tijjaniya wani yana kadiriya ba za su yin kawace ba za su kare su don su kare su don su kare su don su kare su ita tijjaniya sai sai daina zai ke ta kadiriya ta kansa daina amma dai ka san ga wani hatsari na ya zo zai cinye kai wanda kace ana sunna ne da wanda ya ce shi dan tijani da wanda ya ce shi dan gajira ne ko su su duka su yi kawance su kare wannan matsalar ko ba ba abin da kuma su haɗu gaba ɗaya ba wai kawance ba in ko sun ki haɗuwa gaba ɗaya sun kasa saboda son zuciyar ya kai inda ya kai to su yi kawance wannan sai dace da shari'a sai dace da da hankali ya dace da shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da an banu Qurayza bai sa'a ba sai suka yi sai suka saba kuma Allah ya hana shi saba ce kai dai shiga masa alƙawarin su amma wa in ma ta fatan min qawlin khiyanatan fam biz ilaihim ala sawa in kuka alƙawari kake jin tsoron za su saba to tun farko sai ka ba su shela ka ce alƙawarin da nan da nayi na fasa tun kafin su saba din sai ka ce alƙawarin da nayi da ku na fasa na janye to kaga ko kaga musu hari gobe ko jibi ba za su ce ka ci amana amma madaka takan da alƙawari na nan kuma ka je ka kai hari to kai kai ha'in ina fata mu fahimta to waɗannan ababai duk yana da kyau mu kalle su a zama ɗin da yau na Najeriya amma a yau ko tsakanin malamai masu addini ko tsakanin yan siyasa ba su iya yin kawance dan al'umma sai dan maslaha ta duniya sai yin kawance duk suna yin kawance amma dan Allah dan taimakon addinin Allah dan wakiltar al'ummomin su dan yi wa jama'a da yanki da kasar da suke zaune gata da wadansu manufofi na su duniya wannan na iya haɗa kai da wani wannan na iya shiga gidan zai yi zagi wani gobe kuma ka ji sun hade to wannan haɗewar da suka yi ba dan amfanin ka bane kai talaka sai dai shi wannan yana akwai abin da ya samu ko yake sa zai samu shi ma wancan akwai abin da ya samu ko yake sa zai samu a wajen wannan jihar gadi wanda ita ce babbar musiba a haɗe kawai dan abin da mutum zai samu haka in malami kan da ya kaga su sun haɗe wuri guda yawanci to wata maslaha ce galibi ba ta addini ba ina ba za mu fahimta idan akwai wata maslaha wadda ba ta addini ba to mutane za su iya hakuri yanzu za su iya za su iya haɗuwa a haɗu a duk baki ya haɗu idan malamai za su gabatarwa da gwamnati proposal na maulidi tun da maulidi ya kusa zuwa gwamnati ta bada miliyan biyu za a yi maulidi kaji dan Allah wai sun nemi sama idan kace dan me kake maulidi zai ce na sama ga Allah kuma san manzon Allah din ne sai an biya ka <laughs> inda kake ne mutum san manzon Allah sai an biya ki to a nan wurin da wanda yake tijjaniya da wanda yake kadiriya da wanda baya sunna baya bid'a a tsakiya yi za su haɗu bakin su kaya dan a gabatar da proposal za a yi a yi maulidi kaga wannan wakiltar jama'a suke ko wakiltar kawunan su haka in za a yi wata addu'a wani kalubale ya fuskanci gwamnati ake son a yi addu'a to nan ma sai a gabatar a haɗa kai a gabatar da protocol ɗaya a bada kuɗi don a yi addu'a gwamnati ta bada kuɗi nan gurin kansu jiya saboda ba muridi ɗaya da zai ba biyu ɗaya da zai kudin addu'a ne su kuma su suke jin yaran Allah su za su faɗa masa yi muridai kuma nan na can sai an a kan haka proposal kan addu'a wani malami ko kunya baya ne yace wai komai ya tafi a kasar nan in banda addu'a saboda gwamnati ta ba da kudin baya dan girman Allah mutanen da muke a cikin irin wannan yanayi in ma Allah da sifar kasa da mu me zai mana billahi ne duk musifar da muke ganin muna fuskanta a nan kasar mu ne muka gata mu ne sababinta minti biyar idan aka haɗin kan minti biyar kawai san minti biyar tsakanin yan siyasa din da malamai wallahi arna nan ba sai dace sai ba wallahi in za mu zama gaske nan da wata daya wallahi billahi sai kasar ta canza to amma matsalar duniya ita ce a gaban yan siyasa ita ce a gaban wasu da cikin malamai wa za a zauna ya za a zauna lafiya ya fa za mu yi dukkan wala Allah ne kadai ya sani kullum abin da ya faɗa mana shi ne hankali kamata ya kalla ko dai mu yi yadda zamu kusa da kanmu daga cikin wannan musiba ko kuma wallahi kai yanzu ni yanzu da kada zama na rayu haka kowa da cikin mai zai kalli ɗan san shekara biyar ya taya su kuka tun kasuwa ranar kuka zai zo kamar da wata ana ganin ta zarce ko ta miƙe zarce ko ta miƙe ana ganin gaske ne ne abu ya zama kai ko ba ba su har yanzu bai fito wuce ta ya zarce su ne dai zo nan kuna arewa su ne dai musulman za su fito sai an wuce dan Allah dan amfanin talakawan da jama'a su ko dan amfanin kawunan su shi har yanzu su dobe shi har yanzu su ne suka tusu ce sai ya wuce ko me za a yi maganar kansa suna aka yi tayin maganar nan mutane suna ganin ƙarya ne da kai da kanan tana nan za a yi da kuma za a murƙe shi kuma za a faɗi da aka dama tun da an riga an san yanzu me za a iya yi kai tun da dai aka murƙe su sauran an sani ta wuce to me za a iya murƙewa ya wuce kowane kaso aka dama a iya bamu muna ja saba'in cikin ɗari sai zuwa yanzu suka dama suke fifty fifty ba su ja da cikin kwanaki sai fifty fifty ne wannan babu wani ihsa'iyya ta duniya ba wata kididdiga ta duniya ko ta majalisar ɗinkin duniya ko duk ya iya da take haka amma sai ya faɗa wanda wannan kamar yana sanar da waɗanda ya naɗa cewa ga sakamakon da muke son ku fitar mun ne a suka ce sannan ba sarkin da ya masa magana ba gwamnan da ya masa magana ban da kungiyar sun kansu fitira a Najeriya ba wanda ya fito ba ya yi kalubalance abin ya ce ƙarya kake za a yi juyar ga ya wuce aka zo kaman da wata aka fere sai kan gondo mutane suka zura ido ba wanda yake komai in ka dubi da tsani yan asalin tare kilu masu kishin addinin ma kai da jikin tsarin aka kira shawo sun ka suke ji su suna kallon siyasa su ta daidai masarautar su mu ko muna kallon illar mu ba ta baka shi wali bane ko ba da laifi adadin laifin ka ku zana laifi adadin yawan gashin su masa saka duk wannan ba ma iya muku inkari cewa ba da laifi amma abin da muke cewa timing din wannan lokacin da aka yi cire shi din shi da mutuntan ne suka ne shi ke nan ko abin da su a da duniya lokacin da na hudu ba cikin almajirai da muke karatu wani ne kan fara test da shi sai da muka yi extended in wajen goma sha yana zagi na ina maka bayani shi ya zagi ne kuma wayar da kansa in ce kaza zaka ce ya zagi zagi ko sosai da shi aka hudu ba ina sa gaba to wannan kai da wannan da muke cikin ta ita ce wannan da muke cikin ta illa mara rahim rabbuka sai da Allah ya tsansu da ya ƙarshe da musu ban na idan ke ta mutu ba dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba idan ina hutuba ka daina zuwa sahun gaba dai idan an harbe ni kaji ne kallon maka kai bata ba kan da sarki ka dole ka san nan sai rubutu wallahi tallahi ni masoyin ka karanta a ah, wannan irin wannan rantsuwar an yi wa manzo Allah ita da Qur'ani bai ba mu labari wanda ta yi da ne yanzu zaka yi wa rantsuwa irin wannan duk wanda yake dutse wakar zai fallasa maka shine sai ganin wasu hanga sai mutane da balasa sai ka dinga zuwa ka da kan baya irin yadda Allah ya ambaci mana ba kai ba nuna fil a'rab yas'aluna an an da ku suna da tange suna cewa ya mutum ya dawo gida lafiya shikenan idan ya dawo gida lafiya so su zan hankali in sun ji kaza kuma su kare yin gaba da inda wato wajibin mu ne mu tashi mai abin da ya wajaba mu kuma mu faɗa abin da ya kamata mu ya wajaba ya abin da ya kuma karin da tsaya mana ganin sai wasu sun fara mu fara a karan mu duk inda ga wata kafa za ka fitar da musulunci ka ka ba cutar da shi ba inda zaka yi fitowa fili ka fito fili inda zaka yi aiki da siyasa ka yi aiki da siyasa inda zaka yi wayo da dabara ka yi wayo da dabara inda zaka dakile abin duk wata cuta da za a wa musulunci in ba za ka iya hana ta gaba ɗaya ba ka haifar mata da jinkiri na rabin awa Ina Allah ya kawo wani wanda zai hana ta gaba ɗaya kai jinkirin da ta haifarwa da wannan barnar ta rabin awa ya yi amfani ka sake ne ka kawo mata shi ne wajibin da ke kan kowa daga cikin mu da dan sanda da soja da ma'aikaci da dan boko da dan arabiya da da kowa da kowa mace da namiji kowa wajibin da ke kan sanda amma ya kai matsayin da wani na ganin in ya aiki mutunci kamar kai malami da kake da'awa kai yawa zaka kamar kai wa kasa wannan shine hadarin da ke fuskantar mu hadari ne babba yake fuskantar mu wannan kasar a halin da muke ciki ba wai girman hadarin bane matsala matsala shine mu ne matsala da yawa ko dai mu fahimci hadarin ba ko mun fahimci hadarin ba ma daukar masa matakin da ya dace yanzu da ake wannan bala'i yadda ake shirin wannan kullalliya ah, ta maganar gidaya yanzu ya kamata idan ka bude gidan darajar mutum da wani shirme wani na zagin wani na cewa ka zauna kawai sai ka huta ne kamar yan tasha suna hayaniya ba na nufin yan tasha wanda yake suna a tasha a islahi yaran yawanci akan ce wani kan tasha ana nufin mai kawai wani dan hayaniya kawai dan harbati idan ka bude ka bude kowane gidan rediyo ka ga dama harbati kawai za ka kamar ba mu da manufa kamar mu ba mu ne ma ake wato kan da za a yanka mu ba akwai masu hankali da masu basira da suke yin irin nasu kokari amma yayi kaɗan suna da bukatar mace akwai a cikin yan siyasa amma yan kaɗan ne akwai a cikin jami'an gwamnati akwai a cikin ma'aikatan tsaro akwai abin nan amma yan kaɗan ne su ne kaɗan suna da bukatar mace suna da bukatar duk taro irin wannan ya kasance mu mace baka ne kowa ta hanyar da zai iya in wani zai iya magana a fili dan za ka sosai sun ba sai ka faɗa da fili ba dan kila wani wurin fadar ka a fili ka cutar da mai cutarwa to sai ka faɗa ka yi ta karkashin ƙasa sai ka faɗa kai ka yi amma a karkashin ƙasa yadda za ka amfanar da musulunci ka daƙile dukkan wani yunkuri da kafirai za su yi don su cuci ji ka daƙile ka hana cikin fara shi ne wajibin da ke kan kowa a Allah shi wani zaman kasar Allah gane da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا باين ان يوانا تبي كيف عمل الوقت